وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka a yau insha Allah ta'ala muna tare da wani maudu'i mai girman gaske mai matuƙar mahimmanci a cikin rayuwarmu wato bayani akan tasirin zunubai a cikin al'umma tabbas zunuban da mutane suke aikatawa suna da matukar tasiri a cikin rayuwarsu ta yau da kullum kamar yadda ibn al-qayyim yake cewa zunubai suna da tasiri masu ɗimbin yawa waɗanda suke cutar da zuciya da kuma jiki a duniya da lahira wanda ba wanda ya san adadin tasirinsu sai allah subhanahu wa ta'ala tabbas zunubai suna da tasiri suna kuma da girma suna da girma a cikin rayuwar ɗan adam ta yau da kullum duk lokacin da mutum yake aikata zunubi bai girmama allah yadda ya kamata ba saboda yana da kyau mutum ya zama cewa yana tuna ni'imar allah subhanahu wa ta'ala a kan shi duk lokacin da mutum yake girmama ni'imar allah subhanahu wa ta'ala to tabbas ba zai rinka yawan aikata zunubai ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa innamat tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin saboda haka wannan ayar tana nuna cewa duk mutumin da yake aikata zunubi to bai kaddar Allah bai girmama shi yadda ya kamata ba wani sauran ya zo ya ce da Ibrahim bin adhama yana so zai aikata zunubai saboda haka sai Ibrahim bin Adahama yake cewa to ba matsala ka aikata zunubai amma da sharaɗa guda biyar sai saurayin ya ce da ibrahim bin adama ya gaya masa waɗannan sharaɗa sai ce na farko idan za ka aikata zunubai to ka fita daga ƙasar allah sai saurayin nan ya ce ta yaya zan iya fita daga ƙasar allah alhalin duk wani guri da ka gani a duniya na allah subhanahu wa ta'ala ne sai ce masa yanzu baka jin kunya ka saba wa Allah kuma ka ci gaba da zama a ƙasarsa sharaɗi na biyu ce idan za ka saba wa Allah ya ce masa idan za ka saba wa Allah to ka ɓoye inda ba zai ganka ba sai saurayin nan ya ce to ta ina zan iya ɓoyewa Allah subhanahu wa ta'ala bai ganni ba babu wani guri da zan je na ɓoye ce Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gani sai ce idan za ka saba wa Allah abu na uku kenan to ka daina cin arzikinsa idan za ka saba wa Allah to ka daina cin arzikinsa saboda haka sai ce yanzu me zan ci idan ban ci arzikin Allah ba sai Ibrahim bin Adama ya ce masa yanzu kai baka jin kunya Allah subhanahu wa ta'ala ka saba masa alhalin kuma kana cin arzikinsa sai ce masa idan za ka saba wa Allah to ranar alkiyama idan an kawo maka takaddinka ka ce ba kai ka aikata ba idan za ka saba wa allah ranar alkiyama idan aka zo za a tafi da kai wuta ka ce ba za ka tafi ba aljanna za ka kawai saurayin ya fashe da kuka ya tafi yana cewa ainihin kiramul katibun ainihin kiramul katibun mana yanzu idan na ce ba ni na aikata waɗannan ba ina kiramul katibun suke to idan da a ce duk lokacin da mutum zai aikata zunubi zai dinga tuna ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan guda biyar to da tabbas zai ji tsoron Allah ta yadda ba zai aikata wani zunubi ba saboda haka lallai yana da kyau mu sani cewa tabbas zunubai suna da tasiri mai ɗimbin yawa a cikin al'umma suna da tasiri mai ɗimbin yawa a cikin al'umma saboda haka duk lokacin da mutum zai aikata zunubai ya waje ba a gare shi ya yi ƙoƙari wajen ya dinga a tuna irin waɗannan abubuwan guda biyar da ibrahim bin adam ya gaya wa wannan saurai saboda wannan shine zai taimaka wajen ya zama cewa ya gane girman allah kuma ya san wane ne allah kuma zai taimaka masa wajen nisantar waɗannan zunubai zunubai suna da tasiri a cikin al'umma mai ɗimbin yawa mana duk mutumin da yake aikata zunubai to tabbas waɗannan zunuban za su yi masa tasiri a lamuransa na yau da kullum abu na farko shine allah subhanahu wa ta'ala zai haramta masa samun ilimi za a ga mutane da yawa suna yawan complain din cewa idan sun haddace abu baya zama idan sun haddace abu baya zama to a lokuta da yawa za ka ga abin da yake jawo wannan shine rashin tsoron allah da kuma yawan sabawa allah allah maɗaukakin sarki yana cewa wattaqullaha wa yu'allimukumullah ma'ana ku ji tsoron allah allah maɗaukakin sarki sai ya sanar da ku don haka duk mutumin da yake jin tsoron allah subhanahu wa ta'ala to allah subhanahu wa ta'ala zai sanar da shi daga falalarsa duk kuma mutumin da yake yawan saba wa allah to tabbas a Allah zai haramta masa wannan ilimin saboda shi ilimi wani haske ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake jefa shi a cikin zuciya shi kuma sabo yana dasa shi wannan hasken wannan ya sa kamar yadda malamai suka to lokacin da imamu shafi'i ya zauna gaban imamu malik ya yi masa karatu sai imamu malik ya samu ya burge imamu shafi'i ya burge imamu malik saboda yadda ya ga irin yadda yake da karfin kwakwalwa da kuma kaifin fahimta sai ki cewa da shi inni ara Allah qad alqa ala qalbika nuran tabbas na ga Allah subhanahu wa ta'ala ya jefa wani haske a cikin zuciyarka dan haka fala tutfi'uhu bi zulmatil ma'asiya kada ka shi wannan hasken ta hanyar zunubin da kake aikatawa kada ka shi wannan hasken ta hanyar zunubin da ka ke aikatawa imamu shafi'i yana cewa shakautu ila waki'in su a hifzi fa ni ila tarkil ma'asi wa qala alam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la asi yake cewa na kai karar haddata zuwa wajen malami na waki'u saboda haka sai waki'u sai yake ce min tabbas ka daina zunubai yace saboda me yace saboda shi ilimi haske ne kuma hasken allah baya bawa mai sabo kaga wannan yake nuna cewa duk lokacin da mutum yake aikata sabo to tabbas allah subhanahu wa ta'ala zai iya jarraba shi duk abin da ya haddace sai ya manta imam shafi an ce wani dan zurbi yayi dan karami amma sai ya ji haddasa ta fara disashewa saboda haka sai ya je wajen malamin sa sawaki'u yake kai masa a wannan kara duk lokacin da kake kallon haram da idanka to wannan zai taimaka maka wajen ya zama cewa ba za ka iya haddace ilimi yadda ya kamata ba duk lokacin da kake jin kiɗe-kiɗe kake jin haramun kake wasu abubuwa to wannan zai taimaka maka wajen ya zama cewa ba za ka iya jin alkhairi ba duk lokacin da zuciyarka ta saba da aikata saɓo, to sai ya zama cewa ba za ka iya jin alkhairi ko kuma alkhairi ya zauna a zuciyarka yadda ya kamata ba wasu malaman suna cewa cin haram shi ma yana taimakawa wajen ya zama cewa mutum bai sami ilimi yadda ya kamata ba saboda shi haram wani jizgi ne na zunubi ma'ana cin haram domin gaɓoɓin mutum ana gina su ne da wannan abincin da yake ci to da haka duk lokacin da ya zama gaɓarka an gina ta ne da haram to wannan sai ya taimaka sai ya zama cewa ba za ka iya yin wani alkhairi da waɗannan gaɓoɓin ba duk lokacin da ya zama idan ka da kunnanka da sauran sun gini da haram wannan zai taimaka wajen cewa ba za ka iya jin wani abu wanda zai amfani ka a lahirarka ba ko kuma ka ga wani abu wanda zai taimaka maka wajen kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala za a ga mutum yanzu daga an kunna alkur'ani sai ka ga ba zai iya zama ba amma idan da za a kunna disko ko kuma wani abu sai ka ga mutum yana tsalle kuma ka ga ba zai iya a ah, juyewa ba dole sai ya saurari wannan diskon ko kuma wannan tsallan da ake yi wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ake cewa imamul haramain imamul haramain juwaini wanda ya mutu a shekara ta 478 lokacin da mahaifansa ya so ya zama malami tun yana yaro mana tun da aka haife shi babansa ya yi fatan ya zama malami tun da aka haife shi babansa ya yi fatan ya zama malami don haka wannan ya sa mahaifinsa ya samun masa wata kuyanga wacce zai za ta shayar da shi daga nonanta ya hana ta ci wani abu in ba abin da yake kawo mata ba saboda haka ya killace ta a wani waje na daban ran nan kawai ya zo sai ya ga alama fuskar yaron ta canza mahaifinsa kenan saboda haka lokacin da ya gani sai yake tambayar ta mai faru sai ta ce ai wata mace ce ta shigo nan gidan ta ba shi nono saboda haka mahaifin imamul haramain ya ɗaga shi sama sai da ya amayar da wannan nonon da ya sha gaba ɗaya to kuma alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala sai da ya haƙaƙa masa ya tabbatar masa da burinsa wanda ya nufa na cewa yana so ɗansa ya zama daga cikin malamai don haka lallai ya kamata mu dinga tunanin cewa tabbas ilimi ba haka kawai ake samun sa ba duk lokacin da mutum yake yawan aikata zunubi to tabbas wannan zai taimaka wajen ya rasa iliminsa ma'ana ilimin ya zama bai samu ba kuma wannan yana da kyau mutum ya kula da shi wajen rayuwar yaransa ta yau da kullum don haka lallai yana da kyau mu san cewa tabbas in mutumin da yake yawan aikata zunubai to A'a zai iya rasa samun ilimi yadda yake so shi yasa wasu daga cikin malamai lokacin da suke yin karatu idan suka kasa gane wani abu to sai su yawaita istighfari duk lokacin da suke son su san wani abu idan suka kasa gane wannan abun to kawai sai su dinga istighfari sai su ta istighfari sai su ta istighfari sai kaga Allah subhanahu Ta'ala ya nabbahar da su ya sanar da su waɗannan abubuwan da suke so su sani don haka tabbas a ilimi haske ne kuma duk lokacin da mutum yake yawa aikata zunubai to allah subhanahu wa ta'ala zai iya dusashe masa da wannan hasken yana daga cikin tasirin zunubai a cikin al'umma shine allah subhanahu wa ta'ala zai iya haramta wa mutum arziki allah subhanahu wa ta'ala zai iya haramta wa mutum arziki kamar yadda ya zo a da ahmad innal abda la yuhramu rizqu bizambi yusibu mana bawa za a iya haramta masa arziki saboda wani zunubi da ya aika saboda haka Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib mana duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu wa ta'ala zai sama masa mafita Allah madaukakin sarki zai azurta shi ta inda baya zato to haka duk mutumin da yake saba wa Allah to shi ma allah maɗaukakin sarki zai toshe masa hanyoyin arziki saboda haka sai ka ga cewa arzikin da ya kamata ka samu ko kuma arzikin da ake samu cikin sauki amma sai ka ga al'amuran sun gagara kana ta ƙoƙari sai ka ga abubuwan sun ƙi samuwa daga cikin tasirin zunubai a cikin al'umma shine allah maɗaukakin sarki zai sanya wa mutum wata kewa wacce ba zai iya gane yanayinta ba ta yadda kwata-kwata ba zai dinga jin daɗin rayuwarsa ba koyaushe rayuwarsa tana cikin kunci baya jin daɗin rayuwarsa ba zai iya zama da mutanen kirki ba ba zai iya jin karatun alkur'ani ba ba zai iya zama cikin jin daɗi ba masu kala-kala su dinga samunsa wani lokacin mutum zai dinga ganin zunubai kala-kala yana aikatawa amma bai damu ba to amma ana nan ana nan kawai sai ka ga wasu masifu suna samun sai zama cewa na farko ba zai iya zama da mutanen kirki ba idan ya zauna gurin da ake tattauna wani alkhairi ko kuma wasu abubuwa waɗanda suke da mahimmanci sai ka ga ba zai iya jurewa ba saboda me saboda yawan zunuban da ya kasance yana aikatawa muhammad bin sirin akwai lokacin da bashi ya same shi ya dinga bakin ciki sai yake cewa wannan bashin da ya same shi ya san cewa wannan bashin ya same shi ne saboda wani zunubi da ya aikata shekaru 40 da suka wuce ya ce wannan bashin da ya same shi ya same shi ne ba don wani abu ba illa saboda wani zunubi da ya aikata shekaru 40 da suka wuce saboda haka duk lokacin da mutum ya zama cewa yana aikata zunubi to wannan sai ya zama cewa ya taimaka masa wajen samun matsaloli a rayuwarsa ta yau da kullum zai ga cewa baya iya zama da mutanen keki in dai zai zauna sai dai ya iya zaunawa da mutanen banza alfudail bin iyab yana cewa inni la'asullaha fa ara dhalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati inni la'asullaha fa ara dhalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati yake cewa nakan saba wa Allah amma sai in ga tasirin wannan saban a ɗabi'un dabbata ko kuma ɗabi'un matata kaga wannan yake nuna mana cewa tabbas lallai zinubai suna da tasiri mai ɗimbin yawa saboda za ka ga wani lokacin sai ka ga kuna ta faɗa da matarka baka san dalili ba ko ka ga motarka tana yawan lallacewa ko ka ga misali abin hawanka dabba ce kamar akuya abin nan eh, jaki ne ko kuma doki ne ka ga wannan abin hawan naka yana yawan samun matsaloli baka san menene dalili ba baka san menene dalili ba saboda haka sai daga ba idan ka bincike sai ka gano cewa ashe matsaloli ne tsakaninka da allah subhanahu wa ta'ala saboda haka lallai yana da kyau duk lokacin da mutum wata musiba ta same shi ya dinga tuno wani zunubi na kusa wanda ya aikata babu mamaki wannan ya taimaka masa wajen rage zunuban da yake aikata yana daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su dinga kula da shi a bangaren zunubi shine wani lokacin ba dole ne idan ka aikata zunubi ka ga tasirinsa a daidai lokacin ba akwai mutanen da suke samun irin wannan matsala za a ga mutum ya aikata zunubi amma saboda tasirin zunubin bai zo a daidai lokacin da ya aikata shi ba to wannan sai sa sai mutum ya samu gururi sai ya dinga ganin ai kamar ma ba wani abu ya aikata ba to wannan gaskiya yana da matukar mahimmanci mutum ya zauna ya kula da shi yadda ya kamata saboda wani lokacin mutum allah subhanahu wa ta'ala zai iya jinkirta masa amma kuma sai ka ga wannan zunubin ya samu tasirinsa ba tare da ya gan shi ba suleiman taimi yana cewa innan rajula la yusibu zamba fi sirri fa yusbihu wa alaihi madallatu inna rajula la yusibu dhanba fi sirri fa yusbihu wa alaihi madallatu ma'ana mutum yana iya aikata wani zunubi a asirce amma idan ya waye gari sai a ga tasirin kaskancin wannan zunubin a tattare da shi duk mutumin da yake zinace zinace ko yake yawan saba Allah za a gaba shi da wata daraja a idan mutane za a ga mutane ba sa yawan daraja shi ɗaya daga cikin magabata wani ya taɓa zage sa da ya zage sai ce masa ɗan jira ne na shiga na fito sai ya shiga gida ya fito yana fitowa sai mutumin ya kasa sake zaginsa sai ya ce masa menene ya faru sai ke cewa ai na je na tuba zuwa ga allah da ya dora ni a ka saboda haka duk lokacin da mutum yake yawan aikata zunubai to wannan zai taimaka wajen ya zama cewa allah maɗaukakin sarki ya ɗora maka abokan gabanka a kanka don haka lallai yana da kyau mutum ya tuna cewa tabbas zunubai suna da matuƙar tasiri kuma tasirin ta inda ba dole ne mutum ya gane al'amarin yadda ya kamata ba yana daga cikin tasirin zunubai a cikin al'umma shine allah zai iya kaddara wa mutum ya zama cewa al'amuransa gaba ɗaya su yi wahala idan ya yi qualifying ko ya wa f sai ka ga ana fitowa sai ya gan shi da pass ko wani credit ko gan shi da f9 idan ya tafi neman aiki yana zuwa wani kamfani sai a ce ai jiya aka gama neman aiki idan mutum ya tafi wani guri kasuwanci sai ka ga ya je ya dawo ko kudin mota ma bai fito ba wannan wasu lokutan yana daga cikin tasirin zunubai saboda haka duk mutumin da yake yawan aikata zunubai to allah maɗaukakin sarki zai iya sanya al'amuransa su zama masu wahala abin bakin ciki abin damuwa shine a lokuta da yawa za ka ga cewa mutane da yawa sai ka ga cewa allah maɗaukakin sarki ya sanya musu tsananin talauci a duniya amma kuma duk da haka suna saɓawa allah to kaga duk lokacin da ya zama cewa mutum yana yawan wa Allah ga shi kuma shi bai samu duniyar ba to kaga akwai kyakkyawan zato cewa ita ma lahirar ba za ta kyau ba don haka lallai yana da kyau mutum ya ji tsoron Allah ya kyautata tsakaninsa da Allah duk lokacin da mutum ya zama cewa yana yawan aikata zunubai to Allah subhanahu wa ta'ala zai iya sanyawa al'amuransa su zama duk masu wahala kamar yadda Allah yake cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah to Allah subhanahu ta'ala zai sanya al'amuran su zama masu sauki to haka duk mutumin da yake yawan sabawa Allah to shi ma al'amuransa za su iya zama masu wahala yana daga cikin abubuwan da zunubai suke jawowa shine zuciyar mutum ta zama ta yi baki irin saboda ne saboda ita da'a wato biyayya ga Allah subhanahu ta'ala haske take sanyawa a zuciya kamar yadda shi kuma zunubi yake sanya baki da kuma duhu a cikin zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk lokacin da bawa ya aikata zunubi to za a yi wani ugu baki a cikin zuciyarsa idan ya tuba sai allah subhanahu wataala ya ɗauki wannan ɗuga idan kuma bai tuba ba to shikenan sai wannan ɗugan sai ya ƙara yawa daga na zuciyar ta disa shi idan zuciyar ta yi baki kirin gaba daya shine za a ga mutum zai iya sabawa Allah ma a gaban mutane saboda haka lallai za mu gane cewa tabbas zunubai suna da tasiri mai girma a cikin al'umma kuma tasirinsu yana taimakawa wajen ya zama cewa mutum rayuwarsa gaba ɗaya ta zama ta lallace ya zama cewa baya jin daɗin rayuwarsa ya zama cewa ba shi da lokacin da zai iya bautawa Allah yadda ya kamata muna so mu ci gaba to amma kuma akwai alamar lokaci yana nema ya halinsa saboda haka a nan za mu dakata idan muka kalli abin da ya gabata za mu gane cewa tabbas zunubai suna da tasiri mai ɗimbin yawa daga ciki kamar yadda muka faɗa a farko allah subhanahu wa ta'ala zai haramta wa mutum samun ilimi allah maɗaukakin sarki zai haramta wa mutum samun ilimi saboda su kyawawan ayyuka suna ƙara haske a cikin zuciya to duk lokacin da mutum yake yawan aikata zunubai to zai samu a duhu da kuma matsaloli a cikin rayuwarsa saboda haka tabbas zunubai suna da tasiri a cikin al'umma kuma suna jawo mutane bala'o'i kala-kala wanda babu wanda ya san iya girman waɗannan bala'o'i sai allah subhanahu wa ta'ala zunubi yana jawo mutum allah ya haramta masa ilimi allah maɗaukakin sarki ya sanya masa matsaloli tsakaninsa da mutane matarsa su dinga rigima da ita da sauran abubuwa makamantan wannan saboda haka kaga wannan yake nuna mana cewa lallai ba mu da wata maslaha ko kuma zaman jin daɗi a duniya illa sai dai mu tsaya mu bauta wa allah mu kuma yi abin da allah subhanahu wa ta'ala yake so saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a nan wannan shine abin da ya sawwaka a cikin wannan darasi mai albarka insha Allah ta'ala a darussa na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin wannan lokacin nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu وذكر فإن الذكرى